lala Allah tsaya tsaya tsaya ana wannan ana kallo ina karantowa yace Allahu faqat oh, wal kasrat wahamun Allah <laughs> kawai yawa wahami ne yace fa innahu lallai shi wannan magana ala qaulihi la mawjuda illa Allah kamar yadda Shehu Ibrahim ay ya faɗi yace akan fadin sa ne la mawjuda illa Allah sai yace wali haza kana yaqulu saboda wannan nema ya kasance kana ya ƙulu huwa shi ya kasance yana faɗi huwa shi ɗin wa ashabuhu da ɗalibansa ko da sahabbansa fi zikirihim cikin faɗinsu laisa illallah babu sai Allah kamar yadda shehu Ibrahim ya faɗi ina sauraron ka na yi ina sauraron ka na yace badala qaulil musulmina maimakon faɗin musulmi la ilaha illallah su suna cewa laisa illallah mm. kamar yadda shi ibrahim ya ce wahum ya ƙuluna la illallah cikin firiya da tafsir to kaga wannan ibn taymiya ya ce wannan kafirci ne bata ne da haka kana ji ka kasa yawa cikin al'ubudiyya mu kuma ga shi karanto ma nan na ji ka karanto min to ina jin ibn taymiya ya kafirta wannan ko eh to kana da majamu majamu'atu rasaili ibn taymiya shafi na hamsin da biyu to ina jin ka to in ka duba shi kansa ibn taymiya ya zo fassara ya zo fassara faɗin sufaye ana man ahawa wa man ahawa ana fa na hanu halal na badana ina zuwa ina zuwa Na, ka eh. duba majamu'atu rasaili ibn taymiya shafi na hamsin da biyu ina zuwa kakka damu yaya eh abin ya ce ai eh dan maimaita ana man a yazo ibn taymiya yazo fasara waɗannan baituka na sufaye ga su ana man a hawa wa man a hawa ana ka fasara min meye ma'anar su a'a kana ji ai ba in fasara ma ba kai da zaka yi istidlali kuma ni zan taimaka ma to to to zan fasara maka ni yanzu a'a ba ka ba wai ka fasara mun ba kana ji har yanzu abin da muke bin ka inda ibn taymiya ya ce eh. Allah zai zama bawa nan na ce ma ya ce kafirci gashi nan shi ne zan nuna maka shi ne zan kai ka ibn taymiya daga mu'atir rasail ibn taymiya shafi na 52 eh ya zo fassara wannan baitin ibn taymiya a ciki ka fahimta ana ana man ahawa wa man ahawa ai yace Allah zai koma bawa ai sai ka ji ni ai ana man ahawa wa man ahawa ana ko ba na so ne ka fara ba na ai wahala cikin can da ka shiga ka kasa nuna wajen ba zan baka wahala ba ba zan baka wahala ba idan na kai dan na karanta maka cewa me shi a gurin shi ibnu taymiya idan su bai sun faɗa haka wannan wannan ittihadin ko wannan hadewar me suke nufi a gurin ibnu taymiya ya tsaya ya umutar da kai da Allah eh tsaya na wutar da kai kana ji da Allah ba sai ka bani wahala ba kana ji ya na karanto ma zancen shehu tijjani cewa ibnu taymiya ya nemi su inkari kawai dun mu rufe abin tunda dai ka kasa nunawa ai wannan na faɗa maka littafi da shafi ka taurare ni sai na gama sai kai min wannan inkarin sai dai in ka ce min ibnu taymiya bai faɗa ba ya ce ma'anar faɗin sufi ana mana hawa mana hawa ana ya ce fa haza inna ma da bi shairu al ittihad al ma'anawi ya ce ma'anar ma'anarsa ittihadi ne na ma'ana ba na hakika wai Allah da bawa wai sun narke sun zama abu ɗaya ba a'a na ma'ana ne inji ibnu taymiya kattihadi ahadul muhibbina bil akali kamar yadda masoyi zai ji abinda duk masoyin cin nasa ɗaya yake tunani shi ma shine a ransa kamar shi ya zama shi ka fahimta ko kaga assalamu alaikum kana ji kaga a yanzu kana bata wa kanka lokaci kana ji kaga a tsaya da Allah kana ji idan Allah ya so bawa zai zama hannunsa zai zama kafarsa zai zama ganinsa zai zama wannan amma ittihadi ne na ma'ana a to ku ba ka kuke cewa kaga da Allah kana ji kaga kana ji duk eh duk wannan surutun da kai baka ban wujja ba shi ah. shehu ibrahim ba inda ya ce kama ya kuna zikir wa zakir wal mazkur wahidan eh. haka ya ce shi bai ce kama ba da haka kana ji tsaya da Allah wa za ka tambaya dan Allah shi ne ni a matsayina na masanin shehu ibrahim na ce ma ga abin da suke nufi in sun yi irin wannan magana mu wahidan sun zama abu daya <laughs> amma na ma'anawi kamar yadda ibnu taymiya ya fassara ya fassara to shikenan yanzu da Allah kana ji a nan cikin jawahirul ma'ani a muqaddima ka fahimta a tsaya tsaya tsaya ina jin wannan shi ne zai raba mana gaddama da Allah dan tsaya da Allah ka fahimta kan wannan karatun da kai mu kan magana kasa tauhidi da a kaga da Allah kana ji ai ni ba gama ba ina so ne mu yanke wannan abu a cikin jawahirul ma'ani a cikin muqaddima tsaya da Allah ina ganin zamu wannan zamu karatun da kai akan karatun da kai nake so ne bi. mu dawo kan magana kata tauhidi da kai gida uku a'a kana ji ai ba mu gama ba kaga can ai ka bani wahala har yanzu har yanzu baka nuna min inda ibnu taymiya yace Allah zai zama bawa ba fa duk buge buge karin gayi har yanzu tunda ka kasa nuna min tsaya amma masu sauraro ai sun fahimce ni tsaya ka ji kana ji yanzu ittihadi ne ma'anawi kaji Allah ya samu dace tsaya ka ji kana ji a'a kana ji ba za mu dawo kan nan ba fa kana ji sai mun gama da abin da zan nuna ma cikin jawahirul ma'ani a kai wanda abin da kai karatu a kansa ni yanzu nake ma magana to ai kai baka kawo min ba ai ka wahal da ni kace ibnu taymiya ya ce Allah zai zama bawa amma kai baka nuna mun ba kana ji wallahi abin da na gaya maka cewa kai ne baka fahimta daidai ba ga ibnu tamiya in aka ce wannan magana ga abin da ibnu tamiya ce ga abin to wai yanzu kana ji yanzu da Allah kana ji a yanzu da Shehu Tijjani da yace ibnu tamiya ya ne musu inkari da kai yanzu waye ya fi sanin ibnu tamiya shine zan nuna ma wajen gashi a cikin muqaddima tsaya da Allah ba za a rasa wasu wurare da ibnu taymiya yake wasu fa inkari ba amma wasu wuraren ma yana dacewa da su a cikin su amma shi shehu tijjani ai bai bambance ba kamar ya bai bambance ba ai bai bambance ba shi ai da ka tsaya eh, kana ji da ka tsaya na karanto ma eh ina kallon kana ji assalamu alaikum eh assalamu alaikum kaga irin waɗannan hayaniya ba za mu fahimci juna da kai ba Ka ga kaga irin wayannan hayaniyar kana ji ba za mu fahimci juna da kai ba nan jama'a ba su fahimta ba da yadda muka fara a hankali ni da haka na so wato dan yawa zan baka ka'ida zan baka ka'ida da Allah ibn arabi ibn arabi a wajenka sufancinsa sufanci ne mai kyau ibn al-arabi muna da shi guda biyu akwai al-hatimi shi al-hatimi din eh, shi nake nufi a ta'i eh ibn al-arabi a sanin da ne masa akwai maganganun da ake dangantawa wannan assalamu alaikum duk ba wannan na tambaye ka bane Allah ka tafi lokacin sallah ya kusa da Allah kana bani wahala ibn arabi sufancinsa a wajenka a wajen shehu tijjani a wajen shehu ibrahim sufanci ne mai kyau kawai abin da na tambaye ka kenan bi sufi ne kwarai da gaske sufi ne sufancinsa mai kyau ne kawai abin da ni na ce maki ne sufancinsa mai kyau ne kwarai da gaske yawa to assalamu alaikum to tsaya ka ji a wajen ibn taymiya sufancinsa ba mai kyau bane da ka tun daga eh. asali ya an samu wannan in ka duba a eh. cikin alfurqan baina auliya irrahman wa auliya Shetan. ga abin da ibn eh. taymiya yake cewa yace fa inna bin arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyatil malahidatil falasifati to kaga tun daga nan eh. kamata ya ka rufe bakin ka ka shiru yace ibin arabi ya da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 muna haska wa al'umma masu nufata Allah amma aka batar da su muna haska musu dangane da yadda za a yi su gane inda ake kai su ba don komai ba saboda mafiya yawansu sun nufaci alkhairi ne sai dai kuma ba dukkanin wanda ke nufin alkhairi ba ne ke riska alkhairi musamman ya samu miyagu 'yan fashin imani 'yan tarataran imani sa kai shi zuwa ga kafirci shi kuma musulunci yake nema sa kai shi zuwa ga shirka shi kuma tauhidi yake nema sa kai shi zuwa ga bata shi kuma shirya yake nema to alal aqal yanda muke gabatar da abubuwa daidai gwargwado sako yana kaiwa cikin al'umma kuma haka muke so Allah kuma isa ya zamanto sanadiyar shiryar al'umma ɗazu-ɗazu a tiktok na sa wani topic shine la ilaha illallahu gurin 'yan ɗariƙa a cikin wannan tofik ɗin na tattauna yanda a ɗariƙa Allah yake zama bawa a ɗariƙa da Allah da bawa sukan zamantu sun haɗe sun zama abu ɗaya a wani lokaci kamar yadda ibn arabi ke faɗi ya ce fawaktan ya kunu abdu rabban bila shakkin ya ce fawaktan akwai lokacin da ya kunu abdu rabban bawa yake kasancewa ubangiji ya ce bila shakkin ba tare da shakka ba akwai wani lokaci da in ka kai a ɗariƙa kake zama Allah wanda kuma insha Allahu za mu nuna wannan lokaci a gurguje idan ka duba cikin firiya da tafsir na shehu ibrahim cikin firiya da tafsir na shehu ibrahim za mu ringa muna nunawa shine adalci wallahi so muke a gane so muke a shirya wallahi so muke a addinin allah tsantsa wallahi so muke a tsaya kan tauhidin da annabi muhammad sallallahu salama ya koma zuwa ga Allah ya babbayi a kai wallahi shi ne manufanmu shi yasa za mu haska mu nuna inda kuka faɗi haka ya rage ina ku ko dai ku babbata amma mu dai mun sauke nauyi mun bayyana mun ga mun kari mun yi ƙoƙari mai yi shirya ba a hannun mu take ba laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi mai yasha' innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allah al'adhab al'akbar mun yi mun gama yasa zami bayani mahaska inda kuka faɗi haka so da yawa ba su san kuna da wannan aƙida ba saboda kuɗin ɓoyewa kuke haka jiya wani ya bugo min waya wai ya ce min da Allah tambayar da yake min wai ina da 'yan ɗariƙa ai a gefe muna tare da su na ce ƙwarai kuwa wai da Allah wani Allah na ga suna bautatawa na gaya masa Allah da suke bautatawa shi dai ya san ina ganin su suna sallah ina ganin su suna azumi amma wani Allah suke bautatawa na ce yaya ku da kuka ce a ɓoye abu kuma za ka ce wai hinni na gani ai ɓoyewa ake yi na karanto masa zantukan shehunansa da suke cewa a ɓoye ka a bayyana na karanto masa maganar shehu ibrahim cikin jawahirar rasa'il gashi ya ce wa iyakun wa ifsha'a sirri li ghairi ahlihi falwajibu katimul asrari wa izharu shari'atin Nabi da mukhtari la sirra illa kullu dhi siqatin fasirru inda khiyari nasi maktumun ce boyewa aka ce a yi ka ce wai wanne na gani na karanto masa cikin jawahirul ma'ani muqaddima shafi na goma sha uku inda suke faɗi wai wakanal kanal junaidu yaqulu kasiran lishibli la tufshi sirrallahi bainal mahjubin nace ani mahjubi ne a wajen ku zan gani gashi ana cewa kada ku bayyana sirrin Allah tsakanin mahjubai haka a pejin da ya cikin mukaddima jawahirul ma'ani aka ce "Layan yanbaghi faƙirin ƙira'atu qira'atu kutubit tauhidil khassi illa bainal musaddiqin li ahli at-tariqi wal musallimina lahu baya kamata ga wani fakiri ya zo ya ringa karanta littattafai na tauhidi keɓantacce irin nasu ba irin na musulmai ba sai a tsakankanin masu gazgata 'yan ɗariƙa masu sallama musu mu dai ba a karantawa a gabanmu a ɗaki suke karantawa isu isu to ya za ka yi min tambaya ka ce wai wani allah daga suna bautatawa na ƙara karanto masa dai a cikin muƙaddima cikin jawahirul ma'ani din shafi na goma sha uku inda aka ce wai wa kana junaidu la yatakallamu qattun fi ilmi tauhidi illa fi qa'ri baitihi ba'da an yughliqa abwaba darihi wa ya'khudha mafatihaha tahta warakihi wa yaqulu atuhibbuna an yukadhiba an-nasu awliya Allah awliya Allah ta'ala wa khassatahu wa yarmunahum bizandaqati wal kufri ce ai boyewa ake himiya zan gani wai wai fa wai wai Junaidu ya kasance la ya takallamu qattun fi ilmin tauhidi da dai baya magana cikin ilimin tauhidi Ila fi qa'ri baiti sai a can cikin gidansa can ƙwarya ba'ada an yughliqa abwaba darihi bayan ya kulle kofofin gidan kaf wa ya huza mafati hata warki ya ɗau ‘yan mukullayen ya sa a ƙarƙashin cinya wa ya ƙulu yana ma cewa a tuhibbuna ayyukaziban nasu auliya Allahi ta'ala wa khasatahu shin kuna so mutane ne su ringa ƙaryata waliyan Allah da keɓantattun Allah shi wannan tawidi in an faɗi ƙaryatawa ake atuhibbuna an yukadhiba nasu awliya Allah ta'ala wa khassatahu shi wannan ilimin tauhidin in an faɗi ƙaryatawa ake wallahi kace komai Allah ne sai mun ƙaryata kai ba ma nan ma za a tsaya ba wayar muna su ringa jifan waliyan Allah bizan da wal kufri da zindikanci da kafirci shi wannan tauhidin fa cikin jawahirul ma'ani ake faɗin haka shi wannan tauhidin in ka faɗi cikin mutane cewa za a yi ma zindiki cewa za a yi ma kafiri shi yasa suke ɓoyewa kuma kwanaki muka sanya ahmad al-azahari matsoraci kenan mai gudu da ni da malam bashir umar argungu muka tisa shi a tiktok yadda ka san barewa duk inda ya gan mu guduwa yake to kwanaki ya fito da kansa yake faɗi ya ce ya san 'yan ɗariƙar da suke da da komai Allah ya ce ya san su da yawa wanda suke da da komai Allah kuma ba su yadda a gaya wa mutane ba a gaya wa amawa ya ce ba su yadda ba ya ce shi ya san su da yawa shehunan da suke 'yan ɗariƙar da suke da da komai Allah ya ce ba su yadda a gaya kowa ba suna cewa sirrin Allah ne ya ce in kuka zauna a ɗaki da kai da shi zai ce ma komai Allah ne wai amma sai ya ce wai in ka zo cikin jama'a yanzu ka faɗi ka ce na ƙidarsa komai Allah ne wai baka ha'ince shi ba baka ha'ince shi ba rashin sanin addinin kenan yaya za ka ban mutane cikin bata ana ha'inta su baka fallasa ba mu ga mai aƙida ko alala sai mu bayyana shine amanar ɓoyewa shine munafunci ma ka san mai aƙida komai Allah ka ɓoye yana ci gaba da shigar da aƙida cikin al'umma ka ha'inci Allah ka ha'inci manzan Allah ka ha'inci addinin musulunci kuma za ka zamanto cikin tsinuwar Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun dole ne muka sani sai mun ce wani ake da sa komai Allah ba don kube saboda al'umma su guje shi kada ya batar da su wannan shine baka ci amanar manzan Allah ba shine baka ci amanar Allah ba shine baka ci amanar mutane ba baka ci amanar al'umma ba amma al'azahari kake faɗi kace akwai su shehunan da suke da yawa ka san su suna da aƙidar komai Allah amma gani kake in aka faɗi an ci amanar su kaga wannan rashin fahimtar ma musulunci ne kwata-kwata ka san mutum da aƙidar kafirci yana ɗora mutane akan kafirci sannan kuma wai ba za ka tsawatar wa mutane ba su guje shi ba za ka nuna shi ba a gan shi wato gwara ka ha'inci Allah ka ha'inci manzan Allah ka ha'inci al'umma ai ku ne kuke wahal da mu inda ka fito ka nuna ka san su alal da za a gane su amma saboda binci ya ce ya san su da yawa to na karanto masa na ce ai ɓoyewa ake taya ni zan gani ɓoyewa ake yi eh, ɓoyewa ake wawa ne ke bayyanawa yadda dr ahmad bamba ya ce yanzu mu tafi cikin firiya da tafsir inda allah ke zama bawa shehu ibrahim zai faɗi inda allah alkhaliku fa yake zama almakhluqu inji shehu ibrahim gashi zan nuna wajen mai na nuna zan bude zan sa layin waya in bude kowa ya gani zan nuna wajen eh, Allah yana zama bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a Allah yana zama bawa gashi cikin firiya da tafsir gashi cikin firiya da tafsir gashi cikin mujalladi na hudu ne mujalladi na hudu mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tamanin tsaya ku gani inda Allah yake zama bawa a ɗariƙa inda Allah ke zama bawa gashi gashi wannan firiya da tafsir ne gashi firiya da tafsir ka gan shi na shehu ibrahim kaga cikin mujalladi na hudu gashi inda shehu yake bayani akan maratibu zikiri daga nan zarin ga samu ku dalla-dalla gashi shafi na nawa shafi na ɗari uku da tamanin daidai gashi tu shehu ya zo daga nan kaga nan kaga kana ganin dot ka san bayanin ya ƙare ko to gashi daga nan zan faru ya ce wa adana maratibin zikiri zikirun lisani fa idan stamarra ala zikiri bin lisani wasal ila zikiri ma'a tafakkur bil qalbi وإذا استمر على ala وصل wasala ila مع ma عما سواه amma siwahu على ذلك وصل ala حالة wasala ila halatin yakunu واحدا wadh-dhakiru wal yana bayani akan wai matakan zikiri in kana zikiri kana zikiri kana zikiri har zai kai da kai da Allah ku haɗe ku zama abu ɗaya gashi ya ce wa idastamarra ala zalika in ya ci gaba ya shuɗe a kan haka wasala zai kai ina zai kai shehu ila halatin zai kai zuwa wani hali zuwa wani yanayi me zai faru cikin wannan yanayi shehu ibrahim ya kunu zikiru zikirin zai kasance wa zakiru da mutumin da yake yin zikirin wal mazkuru da allan da ake wa zikirin wahidan abu ɗaya kaga azzakiru dhakiru ismul fa'il ne al ismul maf'ul shine Allahu nan kuma shine me al-abdu al-makhluqu wannan kuma shine al shine al shi ake wa zikirin to wannan kuma shine lafazin da ake amfani da shi ya yace kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan ce da Allah shi nan al da mutumin shine azzakiru da zikirin za su zama wahidan abu ɗaya an haɗe gashi a cikin fidiya da tafsir gashi wa idza istamarra ala zalika wasala ila halatin ya ci gaba yana zikiri zai kai zuwa ga wani hali yakunu zikiru والذاكر والمذكور واحدا da Allah shine almazkuru Zakiru da bawa da zikirin za su zama abu daya cikin firiya da tafsir kun ga inda Allah yake zama bawa cikin dariƙa an haɗe ga shi firiya da tafsir mujalladi na hudu an haɗe da Allah da bawa sun zama daya indi shehu ibrahim da Allah da bawa sun zama abu daya kuma wannan shine tauhidi a wajensu shine la ilaha illallah ma'anarta kenan da kai da Allah ku haɗe ku zama abu ɗaya saboda kai ɗin za ka zama to babu sai Allah ya shaura ko magana kai a wannan lokacin suka ce ba kai kake magana ba Allah ne yake yi ko magana kai suka ce ba kai kai ba Allah ne ya yi to nake ta tambaye su to in mutum ya yi zagi waye zagin har yanzu ba su ba da amsa ba a wannan yanayin tunda kun ce mutum shi a wannan yanayin ba shi in abin da ya Allah ne ya yi na ce to in ya zagi waye zagi a wannan lokacin kaga har yanzu an ba da wannan amsar to wannan shine la ilaha illallahu a wajensu a dai cikin firiya da tafsir gashi cikin mujalladi na ɗaya kagan shi firiya da tafsir mu koma cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu ga shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu ga abin da shehu yake cewa yake karkasa la ilaha illallah ya ce wa ma'ana la ilaha illallah inda al'amma ya ce ma'anan la ilaha illallah a wajen gama gari mu kenan amawa mahajubai la ma'budu bi haqqin siwallahi babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba la ilaha illallah kenan a wajen mu yace wa ma'ana la ilaha illallah inda muridina la ilaha illallah a wajen muridai kuma la maqsuda bi haqqin siwallahi babu abun nufi da gaskiya in ba Allah ba sai ce li annahum saboda su muridai qasadul hadarata sun nufaci halarani yace idza sadaqu idan suka yi gaskiya fi annahum la yaqsuduna ghayra al-hadarati cewa su ba sa nufata komai in ba halarar ba yace fahum la maqsuda indahum illa Allah ga muhallin shahid eh ma'ana lalalawa a wajen su a wannan yanayin yace wa tauhidul wasilina kaji tauhidin waɗanda suka yi wusuli suka yi wusuli ma'ana la ilaha illallah indahum kaji su la ilaha illallah su a wajen su daban take da wa'ancan ma'ana la ilaha illallah hub, ma'ana la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin wallahi, babu saman samamme da gaskiya in ba Allah ba an shafa komai an rasa komai an haɗe an zama abu ɗaya kawai Allah ne la maujuda bi haƙƙin siwallahi babu samamme da gaskiya in ba Allah ba sai ce hum su waɗanda suka yi wusuli ɗin nan ya ƙununa suna cewa la illallah babu sai Allah la illallah babu sai Allah ba kai ba kai ba ni ba zu ba kawa duk waɗannan abin da kake gani Allah ne duk wannan kuma wannan shi ne kake arifi haka yake cikin jawahirul ma'ani wannan magana kun ji eh, komai ka gani Allah ne eh, komai ka gani Allah ne eh, kaji ba kowa to wannan shi ne tauhidi kaga yake faɗi cewa ma'ana la ila Allahu, inda hun la mawjuda bi haƙƙin, siwallahi wallahi hum ya la Allah, babu sai Allah komai Allah ne kuma zai faɗi komai Allah ɗin ne gashi cikin jawahirul ma'ani duk abin da kake gani Allah ne gashi zai faɗi eh, zai sarraha haka cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani darul fikir gashi in ka duba gashi cikin jawahirul ma'ani in ka duba shafi na 186 kaga 186 gashi daga nan zai faɗi hakan duk abin da kake gani Allah ne yace ce ƙalabin arabi al-hatimi radiyallahu anhu hina laqiya na haruna alayhi salatu wassalamu qultu lahu yayin da ya haɗu shi ibn arabi da ya haɗu da na haruna yace ƙultu lahu sai ce masa ya ya ce ya annabin Allah ƙauluhu faɗin Allah la tushmit biyal a'ada ya ce kada ka sa makiyasi min dariya sai ce ainal adu allazi tushiru ilaihi to ina makiyin da kake nuni zuwa gare shi hadda zai ma dariya wahal samma shay'un kharijun lahi ta'ala shin akwai wani abu ne da ya fita daga Allah hal samma shay'un kharijun anillahi ta'ala shin akwai wani abu ne wanda ya fita daga Allah zai faɗi da kansa ya ce komai Allah ne Auka ma qala lahu ko kuma kamar yanda shi yace ce masa wa anna ma'ashar arifina yace lalle mu taron arifai nara kulle shay'in muna ganin kowane abu huwa shi din Allah ne kun ji ko Eh, wa anna ma'ashar al'arifi na lalle mu taron arifai na rakulla shai'in muna ganin kowane abu huwa Allah shi ɗin Allah ne eh, kaga arifi kenan eh, arifi kenan arifi kenan to tunda ana ganin komai Allah ne sai ya ce masa fa kaifa yutasawwaru an yakuna aduwan to yaya za a sawwara a ce ga wani makiyi ma zai kasance tunda komai din Allah ne yace qala lahu sayyiduna harun alayhi salatu wassalam ma tarawnahu kazalika huwa Allah da abin da kake gani din shi Allah ne fi nafsil amr yace qala lahu yace da shi la qala lahu shi ma sai yace da shi qala lahu harun sai harun ya ce da shi fataka minan min Allah bi qadari ma fataka min ma'rifati zalika yace intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi kaji ko mahallu shari shine wa anna ma'ashar al'arifina lalle mu taron arifai nara kulla shay'in muna ganin kowane abu huwalla Allah shi din Allah ne suna ganin komai Allah ne eh, suna ganin komai Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi to shi yasa a wannan lokacin suka ce a yayin fana'i ne eh komai ake ganin sa Allah a yayin fana'i ne kuma shine tauhidi kamar yana Shehu Ibrahim gashi ya faɗi cikin jawahirin rasail na haska muku ku gani eh, karatu ne ba duka ba zagi sai tsananin wujja gashi jawahirin rasail gashi ga jawahirin rasail gashi gashi inda shehu yake faɗi gashi daga nan cikin juzi na biyu shafi na sittin daidai kaga shafi na sittin ko to gashi daga nan zai faɗi ya ce wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya samu arafal abdu sai ba wa ya san Allah shai'a cewa ba komai illallahu tabaraka wa ta'ala kawai Allah ne sai dai Allah yayin da zaka san ba komai sai Allah komai Allah ya ce fa hunaka tauhidul khalis to ai anan ne ma tauhidi tsantsa yake alladhi huwa matlabur rijal wanda yake shine abin neman sufaye yace a shehu tijani ya kulu fi jawahirul ma'ani shaykhu tijani yana faɗi cikin jawahirul ma'ani haqiqatut tauhidi la tudraku ba a riskar haqiqanin tauhidi li'annaka ma dumta taqulu saboda mutuƙar kai kana cewa maujudun akwai wani samamme ba wallahu maujudun Allah ma samamme ne fasamma a wannan lokacin da kake cewa Allah wani to isnana abibi ne aina tauhid ina tauhidi yake anan yace la tauhida babu tauhidi fa illa iza kana tauhidu sai dai idan tauhidi ya kasance lillahi billahi ilallah yace wal abdu shi bawa fa a wannan lokaci la madakhala lahu fihi wa ba shi da mashiga ko kuma mafita duk abin da ya Allah ne a wannan lokacin in ma magana yayi to Allah ne yayi wannan maganar eh, wannan shine tauhidi shine nace to ku bani amsa in zagi yayi a wannan lokacin waye zagi haka shehu ibrahim ya faɗi anan ya ce in magana ya to Allah ne ya yi magana ba shi ya ba a harshensa shi ba shi da wani taɓis kawai Allah ne yake yi Ga shi kuma ya bayyana aka cikin firiya da tafsir in magana ya Allah ne yake ya ce shi bai yi magana ba in magana Allah ne yake magana to na rasa daman zancen Allah kun ce akwai sauti ne sai ya fake ya ce ai Allah ne ya yi magana a harshen bishiya ya ce kuma tauhidi ne amma ba irin namu ba irin nasu gashi cikin firiya da tafsir gashi kun ga firiya da tafsir ko kun ga mujalladi na ɗaya to mu koma cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya gashi daga nan ya karkasa tawhidin akwai irin namu akwai irin nasu an gane akwai irin namu akwai irin nasu kaga Ya ce a tauhidu ala salasi maratib ce tauhidi fa yana kan matakai uku ne yace lahu qishrun wa lahu lubbun yace yana da bawo yana da dan ciki yana da bawo yana da dan ciki yace wal lubbu shi ma dan cikin lahu lubbun aidan shi ma dai yana da wani dan cikin kwaya a ciki shine lubbul lubbi yace lubbul lubbi yace huwa shine huwa zaitun alladhi yakhruju min al-lubbi to nan zai yi yace tauhidul ammati kaga cikin firiya da tafsir gashi cikin firiya da tafsir mujalladi na nawa na daya gashi abin da yake cewa yace tauhidul ammati tauhidin gama gari ni da kai la ilaha illallah to kaji fa la ilaha illallah ta amawa ce ta mahajubai ce tauhidul ammati la ilaha illallah la ilaha illa huwa yace li annahum saboda su mahajubai su amawa ghaibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala an gane sirrab kana gabarin Allah sun buya an gane su basa ganin Allah su eh yace wa tauhidul khassati su kuma tauhidin keɓantattu la ilaha illa anta shine la ilaha illa anta ya ce li'annahum saboda su hadiruna ma'allahi tabaraka wa ta'ala su ɗin gashi sun halatto wa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce haza huwa lubbu wannan shine lubbu ɗin fa to sai ce wa tauhidu khasatil khasati tauhidin keɓantattun keɓantattu ya ce an yafnau an anfusim shine sifana'i su ƙare gabarin kawukan su babu su sun ƙare ya ce fa ya tauhida minal muwahadi sai ka suna jin tauhidi daga shi Allah ɗin suke ji shi ne la ilaha illa ana la ilaha illa ana ya ce haka suke ji sai ce haza wannan wanda zai ringa shi Allah ne la ilaha illa ana dinna shehu ya ce lam ya takallam <laughs> shi fa bai fayi magana ba ya ce inna ma kharaja tauhidu minhu tauhidin ne ya fito daga cikinsa kawai shi wannan da ya ce shi Allah ne la ilaha illa ana dinnan ya ce haza wannan da ya faɗa ka lam ya takallam shi fa bai yi magana ba inna ma kharaja tauhidu minhu tauhidin ne ya fito daga cikinsa ya ce na taƙal haƙƙo to tunda ba shine yayi magana ba waye yayi shehu sai shehu yace na daqal haqqu Allah ne yayi magana ala lisanihi a harshen sa kama na taka kamar yadda Allah din yayi magana ala lisani shajarati a harshen bishiya fi haƙƙin Musa a haƙƙin Musa yace Musa a ta shajaratan yace Musa ya je wa wata bishiya ne kaji ji shehu Musa annabi Musa ya je wa wata bishiya ne ji shehu faqalat sai bishiya ta ce inna ni an Allah ta ce ni ce Allah wai bishiya ce ta faɗa haka sai ce in kanal haƙo in dai Allah zai zamanto tiku ala lisani shajaratin zai yi magana akan harshen bishiya fa an tika to ai yayi magana ala lisani bani adama aula shi ya fi cancanta ya yi magana a kan harshen ɗan adam in dai zai yi magana wannan ƙiyasul aulawi kenan to da Allah kai ka taɓa jin an yi kiyasi babu aslu ai sai an fara tabbatarwa da ina ne bishiya ta ce ita ce Allah sai an tabbatar da aslu sannan sai a koma farhu yace in kana alhaqu yantiqu bi lisani shajarati fa an yantiqa bi lisani bani adama aula kaga qiyasul aulawi kenan daga cikin arkanul qiyas akwai al'aslu to kaga sai an tabbatar ma shin bishiyar ce ta ita ce Allah din sannan sai a yi zo a yi kiyasi A shi an fara tabbatawa mu ba mu yadda ma bishiya ce ta ita ce Allah ba kaga ma buniya alal batil fa huwa batilun duk abin da aka gina kan ƙarya kan bata to shi ma bata ne saboda arkanul qiyas guda hudu akwai al'aslu babu shi ba a tabbatar ba shine bishiya ta ce ita ce Allah ce sa'annan shi ne ibnu adam shine far'u sa'annan hukumul asli sa'annan al'illa eh, al'illatul jami'a bainal asli wal far'i shine arkanul qiyas to babu asali ina ce bishiya ce ma ina bishiya ta ce ita ce Allah to kaga wannan shine tauhidi a wajen su shehu shine Allah da bawa a haɗe a zama abu ɗaya wa idan stamarra ala zalika wasala ila halatin kunu zikir wa zakiru wal mazkuru wahidan da Allah da bawa a haɗe a zama ɗaya a ɗariƙa kenan kuma wannan shine tauhidi shekul islam ibn taimiyya ya yi kace-kace da wannan abu Eh, kaga dai shehu dai ya faɗi ko ya ce annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani aina tauhid kana akwai Allah akwai wani Allah bi kenan ina tauhidi <laughs> kawai sai shi tauhidi ko ba kowa sai Allah shine tauhidi eh duk abin da kake gani Allah ne shine ka zama arifi kamar yadda muka nuna cikin jawahirul ma'ani wa anna ma'ashar al arifina nara kulla shay'in huwa Allah mu taron arifai muna ganin komai din nan shi din Allah ne eh, mun karanta cikin jawahirul ma'ani eh, wa anna ma'ashar al arifina nara kulla shay'in huwa Allah komai da muke gani mu arifai Allah ne to wannan shine tauhidi wannan auren shekul islam ibn taimiyya kafirci ne don mu dan kawo muku saboda kasan suna fakiya su ce ai ibn taimiyya shi ma to za in yi kwab daya haka jiya na haska wani jahili da ya kiran malam lawan yana shiri wai shekul islam ibn taimiyya wai shi ma ya ce za ka yi istigasa da matacce eh wanda muka kawo muka sa kowa ya gani muka ringa karantowa e muka ringa karantowa kowa yana gani to muje cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin mujalladi na biyu za mu haska ne kowa ya gani <coughs> cikin mujalladi na biyu majmu'ul fatawa ka gan shi majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah majmu'ul fatawa kun gan shi ko to mu je cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da shida shafi na ɗari uku da shida tsaya ka ga inda ibn taymiya ke kace-kace da irin masu wannan zantuka inda yake kace-kace da irin masu wannan zantuka cewa kawai Allah ne an gane cewa Allah ne ba kowa sai Allah la maujuda illallah ko la illallah tsaya ka ji inda yake kace-kace da su gashinin cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu shafi na shida ya kawo zancen ibnu saba'in dan saba'in kaga ya ce wa ƙaulu ibnu saba'in rabbun malikun wa abdun halikun wa abdun halikun wa antum zalika Allahu faqat wal kasratu wahamun eh. ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa gashi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da shida ya ce wa ƙaul ibn saba'in da zancen ibn saba'in me ibn saba'in yake cewa shine rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika Allahu faqat wal kasratu wahamun e, yace ubangiji mamallaki bawa kuma bashi ƙararre yace wa antum zalika kuma hakan ne yace Allahu faqat Allah kawai wal kasratu wahamun cewa akwai bishiya, akwai kare akwai doki akwai alade akwai mutum akwai mala'ika akwai aljan wannan waham ne khayal ne la wujuda da babu shi Allah ne kawai to wannan magana ta ibn saba'in ne ibn taimiyya zai yi mata hukunci sai ya ce huwa wannan magana da ibn saba'in yake faɗi ya ce muwafiqul li aslihi fasid ya ce ya dace da ka'idarsa taɓa-taɓatacciya ya dace da ƙa'idarsa mara kyau wace ƙa'ida ce fi anna wujudal makhluqi cikin cewa samuwar abin halitta wujudul khaliki shine samuwar Allah samuwar Allah ita ce samuwar abin halitta ya ce wali haza ƙala saboda haka nema a cikin zancensa sai ya ce wa tun zalika kuma ɗin hakan ne bayan ya ce wa abdun halikun ɗin nan ya ce wa zalika kuma ba ku sai ibnu taimiyya ya ce fa innahu lallai shi ibnu saba'in Ja'alal Abda halikan kaga ya sanya bawa halakakke ba shi ƙararre ya ce ai ai ma'ana la da lahu shi bawan ba shi da samuwa e ba shi da samuwa Don haka mai ya rage falam ya baka illa wujudun rabbi to da haka babu wani abu da ya saura face samuwar Allah tunda samuwar bawa babu kamar yadda shi Tijjani ya faɗi Ibn ya ce, faƙala sai kuma yace wa antum zalika kuma ɗin hakan ne ya ce wa kazalika ƙala hakan nan bayan ya faɗi sai ya ce Allahu fakat ya ce Allah ne kawai wal kasratu wahamun yawa kuma a ce akwai Allah akwai na akwai ka ya ce shi kuma wannan wahami ne khayal ne la wujuda lahu sai ibnu taymiya ce fa innahu lallai shi ɗin. ya faɗa ka ne ala qaulihi akan maganarsa akan faɗinsa me ya ce la da illallah kaga la da illallah babu samamme sai Allah babu samamme sai Allah kamar yadda shehu tijjani ya faɗi a cikin nan da muka karanto cikin jawahir rasail inda shehu ibrahim ya kawo kaga ya ce hakikatar tauhidi la tudraku ba a riskar hakikanin tauhidi li annaka ma dumta taqulu mutakar kana cewa mawjudun wallahu mawjudun akwai Allah akwai wani Allah fasamma isnani ai a wannan lokaci abu bi kenan aina tauhid ina abu daya eh, ina abu daya a lokacin kawai bawa zai san arafal abdu Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine tauhidi kaga yace fa innahu ala qawlihi la mawjuda illa Allah an gane babu wani samamme face Allah yace wali wali haza kana yaqulu huwa wa ashabuhu fi zikrihim yace saboda haka ne ma ibnu taymiya yace wali haza saboda wannan ne kana yaqulu shi ya kasance yana faɗi huwa shi ɗin littaukid wa ashabuhu da ɗalibansa fi zikirhim a cikin zikirinsu suna cewa laisa illallah babu sai Allah babu sai Allah badala ƙaulil musulmina maimakon faɗin musulmai da suke cewa la ilaha illallahu su gashi cewa suke la ko laisa illallah wannan daidai yake da wannan maganar ta cikin firiya da tafsir daidai yake da wannan maganar ta cikin firiya da tafsir gashi laisa illallah suke cewa nan kuma shehu yace suna cewa la illallah kaga cikin firiya da tafsir ko ka gan shi ko firya da tafsirin ka duba cikin mujalladi na ɗaya ko to wannan magana da ibn taimiya yake cewa suna cewa shehu ibrahim ya faɗi shi ma suna faɗar ta kaga ce hum na su suna cewa la illallah kaga la illallah babu sai Allah kaga ya ce hum na su suna cewa la illallah babu sai Allah wa suke faɗin wannan waɗanda suka yi wusuli kaga dan yana magana ne akan tauhidul wasilina kaga yace wa tauhidul wasilina tauhidin waɗanda suka yi wusuli ma'ana la ilaha illallah indahum ma'ana la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin si wallahi kaga babu saman me da gaskiya sai Allah yace hum yaquluna su din suna cewa la illallah babu sai Allah to haka ibnu taymiya yace haka suke faɗi anan ma haka ibnu taymiya yake cewa haka suke faɗi su ma cewa la illallah haka suke faɗi gashi e kaga ce shi wannan Ibn saba'in din nan yace fa innahu ala ƙaulihi lalle wannan yana kan faɗinsa ne la mawjuda illallah babu saman samamme sai Allah yace wale wale haza saboda wannan ne kana ya kulu ya kasance yana cewa huwa shi din wa ashabuhu da sahabbansa fi zikirhim a cikin zikirinsu suna cewa laisa illallah ai babu sai Allah kamar da inda shehu Ibrahim ya faɗi laisa illallah babu sai Allah yace badala musulmi na maimakon faɗin musulmi su musulmi me suke cewa la ilaha illallah amma su la illallah suke cewa to wannan shine lokacin da Allah ke haɗewa ya zama bawa da shi da bawa a zama abu ɗaya za mu sa nambar waya Allah ya shirye ku eh, amma dai mun dai bayyana za mu sa nambar waya yanzu yanzu eh, za mu sa nambar waya gashi amma ta whatsapp ake kira kawai eh, ta whatsapp ake kira kawai ta whatsapp ake kira kawai Eh, ta WhatsApp ake kira kawai ta WhatsApp ake kira kawai gashi nan na sa number waya ta WhatsApp ake kira kawai Allah yana zama bawa Allah yana zama bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana zama bawa eh, kun ji Allah yana zama bawa eh, shi yasa shehu Ibrahim to Allah ya shirye su Allah yana zama bawa gashi nan nasa eh, ku yi haƙuri gashi nan nasa eh, gashi nan nasa Allah ya shirye su gashi nan nasa nan ba waya ku daina lura da masu comment in mutum ya kai ya bugu bugowa zai ma ka tsaya kana comment ni ban ma san da kake har yanzu ban ga an bugo ba amma dai mun yi dai mun sa kuma ba to mu ƙara nunawa shekul islam ibn taimiyya yana faɗin masu cewa wannan la maujuda illallah din nan masu faɗin wannan in ji ibn taimiyya tunda shi kuke cewa ai kaza shi ma ya ce ai ibn taimiyya haka kuke cewa amma na san to ga wani nan yayi kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kai a a a a tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya na ajiye ka na ga wani mai hoton shehu ya haƙuri in ajiye ka assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana yawa kuna magana da Usaini Rabiu Usaini Rabiu na ga wani yayi kira to sai na fahimci ni da shi ɗaya ne sai na ganka da hoton shehu na ce to kawai sai na dire shi ba ma yi shawara da shi ba sai na ɗauko ka ana jin ka na'am to na ce na ga an yi maudu'i akan ana cewa komai shehu ya ce komai Allah ne eh gaskiya ne kaga mun haska inda ai ya faɗa hakan ko dai baka gani ba eh na gani eh, alhamdulillah to ai shi ne ma din to nake da wata magana a'a to amma wannan din ka yadda shehun ya faɗi kuma me zaka faɗi akai daidai ne musulunci ne komai Allah din farko kenan ka faɗi eh, wata magana eh na da ya faɗi amma kuma fasarar da aka yi an yi ta da dan abin Yau, yawa to yanda za a yi ba matsala tsaya in ja sai kai taka fassarar kowa yana ji ya haƙuri ai haka nake so daman ai saboda irin wannan nema. Eh, saboda eh. irin wannan nema muke zuwa tsaya na jama sai kai taka fassarar kowa yana ji na'am dan yaƙuri da Allah zan ja masa kaga tunda babu littafin a hannunka in na jama yawa gashi to yace wa anna ma'ashar al'arifi na cikin jawahirul ma'ani ne cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin shafi na 186 Ya yace wa anna ma'ashar al'arifi na, fasaratu ai eh, muje muje a'a ka fassara mana a'a ah. ai gaba ɗaya ga makaranta larabcin Tukunan, sai ma bayani gaba ɗaya. a'a yaya za a kai mun bayani ai gaba ɗaya ni ai ba bayani ne ai gaba ɗaya ba dalla dalla ne kwabo da kwabo dan jama'a su fahimta kai ma i haka to ai maganar da ka faɗa ne gaba ɗaya gaba ɗaya abin da shi yake nufi gaba daya ba matsala yanzu dai ka fassara ka san ai ba a zuwa abin da mutum yake nufi sai an fara fassarawa wa anna ma'asharar arifina a ah, to ya sauka daga cewa ya fassara kuma sai ya sauka a ko dai network kaɗan samu ne ya samu matsalar network ku bari a sake kiransa kai da na sauke wani na ɗauko ka a da Allah dawo dawo don Allah wani fa na sauke fa na ɗauko ka ai bai kamata kai min haka ba ni da na sauke wani kuma na ɗauko ka to mai hoton shehu fa kakke mana haka dan Allah ai irin ku muke so larabcin ba a fassara daidai ba sai a ba ku dama sai ku fassara ga mai hoton shehu fa jama'a ba dan Allah mai hoton shehu ka daga dan Allah ka daga a wani fa na kora fa saboda na ganka wala wani na kora saboda na a kashewa yake nan komai a tsaya mai masa adalci mu ƙara kiransa wala mai hoton shehu ne sai da na kori wani kuma sai kai ka gudu a me <laughs> tana fa shiga uwa yankewa yake yi ba eh, ni za ka yi wa cuwa-cuwa ai dalla-dalla za a ja a fassara dalla dalla kwabo da kwabo wa anna ma ashar al'arifi ne sai ka fassara wannan eh, sannan mu je nara kulla shay'in wallah eh, duk sai ka fassara to ina ganin mu zai ɗauka amma dai baka yi mana adalci ba wallahi mai hoton shehu mu sauke wani kuma kai ka gudu ai bai kamata ba hau wani fa wannan <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah na'am dakta ya ibada ya wajen alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya tabbatar da daga da gamba da ku akan wannan suna ta maza Allah sallallahu alaihi sallam Allah ya kiyashe mu <clears throat> shehu na yanci wa addini da imani gaba daya to aka wa Allah Allah ya saka da alkhairi abin da kuka karanto bi ne ga duk wani mai hankali gaskiya ne kun yi mana bishara zuwa ga abin da shi suka ambata da tauhidi tsantsa wanda shine kora duk wata samuwa. ma'ana cewa a gane cewa kawai babu wata samuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka da ni da kai da su da kowa da kowa <clears throat> duka Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda kuka karanto a cikin jawahir rasai a shi kuma shekul islam ibn taimiyya da suke kokarin jingina shirkokin su zuwa gare shi suna nuna cewa ko dai malaman su ne jahilai ko su ne jahilai malaman suna cewa yana musu inkari su kuma suna cewa a wafaka musu yake yi to alhamdulillah Allah ya saka da alheri malam idan muka duba jawahir ma'ani shafi na ɗari da hamsin da biyar zuwa na ɗari da hamsin da shida ya yi kwatankwacin magana shigen wannan ƙarƙashin wasu baitoci da ya kawo cewa aina ainani lam yaktubuhu ma qalamun fi kulli ainin min al-ainani nunani nunani lam yaktubuhu ma qalamun fi kulli nunin min al-nunani ainani to daga cikin bayanan da ya bayar musamman baiti na biyun sai yake cewa fannunin ula wannan nunin nan na farko ananiyatuka li annaka in kulta ananiyarka ne kai bawa domin idan ka ce ana in ka ce ni fi hadal muhalli wajattu ainuka hiya alqa'ilati za a samu cewa aininka ita ce take magana to a sanda kuma take wannan magana haka zalika wajattu ainul haqqi hiya alqa'ilati za kuma a ƙara samun ainu na Allah subhanahu ta'ala ita ma ita take faɗa to shi ake nufi da fahiya nunun fiha ainani ma'ana nunun ne da yake da ainoni guda biyu da aininka kai da kuma ainin ubangiji subhanahu wata'ala to shine har ya kawo inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa innani ana Allahu la ilaha illa huwa illa ana kai sai ke cewa wajadtu fi tilkal kalmati ainihin haqqi Hiyar alqa'ilati wa ainuka hiya alqa'ilati littihadihuma fi nadri alahwal ma'ana cakuduwarsu a cikin wuri daya yasa za a ji gashi dai kai da kake cewa inda ni Allahu amma kuma kamar da dai shehu ya bayyana a jawahir rasail inda malakun karanta Allah ne ya faɗa to ba ni ma zan saki tambaya yanzu misali yayin da mutum yake cikin wannan yanayin sai ya dura a shari'a to yanzu waye wannan a shari'ar misali eh malam wannan shine tambaya ta ga yan dariƙa in sun zo shi mana ƙarin bayani idan wani ya dura a shari'a ya ce kaza to a wannan yanayin da suka ce Allah ne yake magana da harshen sa to waye yayi wannan a shari'a sai mu ji insha Allah Allah ya saka da alkhairi malam assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi to Allah ya sa su baka ka. eh to yan ɗariƙa kun ji to shi dai wancan muridi ya fece <laughs> ai dama a ganganci kai ka shigo <laughs> can assalamu alaikum alaikum salam na'am sheik barka da zuwa Kasar da ya kokari. Alhamdulillah ya ibada ya wajen. Wala mun gode Allah wala. Yanzu Malam ka ga wannan mai hoton shehin. Eh. Ya wala kan ta duniya ɗari gaba ɗaya yau ɗin nan. gaskiya na kai yanzu malam wani irin addini ne za ka iya ci ko da ma ba addini ba ko akida ce ta siyasa ne ta fikira ce irin ta duniya ma wallahi idan ba za ka yi karewa ba to bai dace a ce kana ka akidan ba gaskiya ne wallahi haka ne gaskiya ne eh bai dace ba saboda da zaran zai zamanto cewa wani abu ne wanda kai ba za ka iya kawo ka fito da shi fili ba ka iya ba shi kariya ba hmm. to gaskiya bai dace ka nasarta kanka zuwa ga abin ba gaskiya ne a hankali kenan kuma abin da ya faru kenan ya zo yana kokarin yanda ya fahimci yake kokarin kare abin ya tabbata shi bai ma san abin ba to an ce masa ka zo ka karanta ana karantawa ka fassara shine sai ya gura har yana katse waya to duna ɗarika ta ji kunya yanzu wayannan su ne wakilanta su wayanda suka san wayannan maguzancin wallahi ko ko ko duniyar da zaka ba su bugo su ce za su gwada karewa wallahi ba su yawa gaskiya ne ko su malam holman da suke wannan holman da suke to kira don kwanakin baya ai ya gane ba zai iya ba bane shi yasa ya daina kira ya koma kuma a shari'a to dama shi abin malam in hujja ta gane to sai a kuma koma lugudan ashar kalu eh, harri kamar yadda su mai yake gaya musu cewa a yi tadribin wasu yara wanda su aikin su kenan kunduma ya iyazi billahi to ga malam kowannen su yanzu in zaka ɗauke su daddaya ne wanda zaka samu a yanayin da aka buɗe wannan kasuwan yakan kan a Najeriya da kasar Hausa daddayan su ne malam wanda ba su yi ashar ba manyan su da yaran su gaskiya ne kuma saboda hujja ta kare kuma abu ne wanda ba za a iya gane ba ko su Ahmadu Tijjani ne ya dawo duniya wallahi ba zai kare wannan abu a idan duniya ba gaskiya ne mala Allah ya kare ku Allah ya Allah Allah ya rufa mana asiri duka duniya wa lahira Allah ya kara da tabbatar da gadigan mu akan abin da Allah ya da shi kuma Allah ya saka mana da alheri kai sa gaba da amin jazakumullahu khairan jazakumullahu wa iyyakum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to akwai akwai wani da ya kira <laughs> kai <laughs> na ga malam kakisu ya yi kira to malam kakisu ka yi kira shiri ne kai da suka ce ka yi wa akar makallawo kai da aka ce ka yi wa shek abubakar a tiku karya salamu alaikum wa alaikum salam na ce kai da aka ce ka yi wa shek abubakar a tiku karya akara Allahu ai <laughs> ai na ji ka ka tabbatar masa da ni ba yanzu haka ka gani na ina daidai karshen waya zan sa gida sai na bude waya kawai sai na ga kana yin program Allah nan da abubuwan da shi wato jiya na so na shigo program din nan naka ka gane eh. ashe waya ta ce ta shiga wata matsala sai yanzu yanzu nan mahmud ya gyara min ita okay okay to malam kana da matsalar network a wajejen nan naka eh malam ban sani ba amma dai za mu kiran ka assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah da muke magana ana magana da sabi'u mande to malam sabi'u mande muna jin ka ina yi wa malam fata alkhairi nima ina ma fata alkhairi dala malam yanzu me nake hawa kuma na ga ana program kuma kawai na ga ana kira hmm. to shi ne ce bari na kira na ji akan me ake tattaunawa ne abin da ake tattaunawa a kai ne Allah yana zama bawa a ɗariƙa Allah kuma ya zama bawa? eh a ɗariƙa ba to fa wata sabuwa kenan ya haka yake kasancewa malam to kai dan ɗariƙan ne a ni ba dan ɗariƙa bane tab Allah ya Allah sare da ɗariƙa to eh ka bari shi kira in suka zo za mu biya musu na eh ka bari su kira in suka zo eh, za mu yi musu bayani <laughs> malam sabi umande ga wani yana ta kira ku bari a ɗauka Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa na mu dawa muke magana. Eh kana magana da Mubarak. To Mubarak barka da kai dan dariƙa ne. Eh kwarai da gaske. Yawwa kai Allah ima albarka malam Mubarak. Na'am. To amin amin. Ka ji abin da aka tattauna. Lalle ka jawo magana Shehu Ibrahim. Mm da Shehu Tijjani. yawwa kan maganar ya kasa tauhidi gida uku hmm. ko eh. cewa akwai na ammawa akwai na kasa da sauransu ko ba haka ba haka ne gaskiya ne to da Allah ina da tambayoyi a kai to Allah isa na sani amma kafin ka fara tambayoyinka akwai wanda ya hauro ya ce ban yi fassara daidai ba eh to kai ma kana tare da shi ne ko kuma a'a kai ka yadda na yi fassara daidai ai fassarar ka tana nuna cewa kai baka san Lahatu na sufaye bane yawa to yanda za ka tunda kai ka sani kana ne kamar yanda zaka je ka nemo a Google ko a kasuwa ka zo ka karanta yawa wannan shine abin da yake gwadawa ba matsala kana ji ni ban san Lahatu na sufaye ba kai ka sani a na sani daidai gwargwaro kwarai da gaske yawa to da Allah tsaya mu ja maka sai ka fassara eh dama abin da nake ta jira kenan ina zuwa ai ai fassara ta kana ji kana ji ina so na gaya maka wani abu ne a za mu zo wannan da ka karanta zan fassara ina zuwa a'a dan girman Allah eh? kada ka firgita kuma daga an ce a buɗe littafi sai ka canja a'a tsaya dai ba magana firgita jawo akwai bayanin da nake so ne maka kafin mu zo kai ka ai kai karatun ka ko ka damu da wannan bayanin da Allah ya karatu karatu ya fi bayanin da muhimmanci ni ma na ji ka ai karatun da kai ko anna ma'ashara na fasara da Allah kowa a'a da Allah to ina shirka wa anna arifi na eh mu taron arifai nara kulla shay'in muna kallon komai na duniya huwalla mazahari ne na ubangiji huwalla fa ake cewa me fasara huwalla kwarai da gaske huwalla kuma shine mazahari na ubangiji kenan da Allah komai da ka ah, gani a duniya wato aya ce ta ubangiji tsaya da Allah na'am ina kallar mazahari anan ni ban ganta ba amma da Allah ina ka samu ah. ta to bari yanzu a'a da Allah kana ji ba na amsa ai shine ka ba ina ka ba larabci bane ji ba larabci je ko ina larabci ne mazahari ina ka samu da Allah ina ka samu ta gama inda na samu ta shine zan gama maka aya ai bari na gama inda na samu ta a'a ba na son aya a'a inda na samu ta ka tambaye ni ka tsaya ka saurare ni inda na samu ta wallahi ba ai ba ka saurare na zan gaya ma ka samu wanda gaya maka sufaye to me ya zantan sufaye da aya kuma a cewa ka inda aka samu shine zan gaya maka ai su da sufaye da zantan sufaye da aya ce da sai dai wanda bai fance su ba zan gaya ma inda na ka aka samu da saurare na sufaye eh, kai fa ka haka na'am to bari na gaya ma inda na samo ta to a wani waje ai ka samo ta a cikin mustalahatu na sufaye bari na maka inda na ta ba larabci ne ka ba eh to in dai ka san ilimin balaga da badi'i da waye wanda shi a kansa qur'ani ya sauka ba shi da alaka da ilimin sufanci da Allah ka bari cewa kuka yi naku daban ne sai ka faɗi inda ka samu je na ainihin. To na ma to taurare ni don To yanzu yanzu girman Allah kun san a aya ake samu ilimin. Ya na gama inda na samu ta. To Dan Allah. Faɗi to. to yanzu faɗin Allah da yake cewa game da ainihin alƙur'anin ne ba na so ka je saboda shi ilimin nan naku eh. kun ce ba a cikin ƙur'ani yake ba haka kuka ce mustalahatu naku daban ba kuwa mustalahatu naku daban kaka je alkur'ani ba ka manta da sai da faɗin sayyidina ali ka manta da faɗin na ali ce kana ji Allah ya ce Allah bai keɓance su da wani littafi ba ce fahimta da Allah ya ba su wanda bai ba kowa ba tsaya yanzu kana ji tsaya yanzu in yi ma dan wani abu da Allah kana ji yanzu misali duk magana fa kamata ya muka tambaye mu yanzu ka tambaye ni ne ni da nake so ki na ga ma abin da muke nufi a'a ni ni kana ji abu ɗaya ni na tambaye ka mazahari ne na ubangiji ina ka samo shi sai ka ce ga inda na samo shi ai ka ce mustalahatu ne to a cikin mustalahatu idan aka ce eh. komai Allah ne nara kulle shay'in huwa Allah ina aka ce eh. mazahari ah ai ai mazahari karina ce take ba da shi muna kallon komai Allah kai yanzu muna kallon komai Allah wato muna kallon abinda ku ba yanzu ina karina ma mu ba mu ne kuma ba ai kai ba sufi bane na nuna mun karina anan ni ban ganta ba mecece ai karinar to karinar shine rayuwar da su yanda su fa <laughs> suke rayuwar su ka fahimta ai gaji gaji kari na fa wai shine yanzu akwai hadaful ahadaful lazati ba a larabci assalamu alaikum kana ji a'a ni wallahi ban gama ba in ka kashe ka gudu wallahi ka ji tsoro waye wai zai wai kashe ai ko shewun ne da ya faɗi abin ai ya dawo ba yanda za a yi kashe waya ni da To magana kasa tauni da gida uku ka gane tunda ka ki ka gaya ni na wannan ita ce fassarar mu sufaye tunda mu ne sufaye mu ka tambaya wannan ita ce mu fassarar a gurin mu sannan magana fassarar ba kana ji ko amma kana ji dan Allah ka saurare ni sai na baka dama kai naka ka da Allah kana ji a cikin fassarar da kai wa anna ma'ashar nara shay'in huwa sufaye arifai muna kallon komai da muke gani a duniya mazahari ne na ubangiji to ina ka samu wannan ina kalmar mazahari tsaya da Allah ala annahu wahidu abinta wannan shine abin da sufaye suke nufi kana ji kalmar mazahari Allah suke gani wato yana ga nuna masa samuwar Allah da kuma ayar Allah wannan kana ji to amma da Allah kalma ta mazaharin inda ai ka samu ta shine kawai zaka nuna mana kowa ya ji kai muke ji fa to ina jin ban sani ba ko an yi kiransa ya ku gani da kansa saboda assalamu alaikum na ji ka yi shiru tambaya ɗaya ce fa kawai da ka ban amsa da tuni ka tafi abu na biyu me tambayar kalmar maza ina jin ka samu a cikin inda na karanto. na gama inda na samu ta. Eh to yi mun eh. bayanin inda aka samu ta kalmar mazahari. To ina ganin yana samun nan matsalar ne to da ka gaya mana inda yawa ya samu. inda na samu ta ne me fa na faɗin Allah ara hadi a azu ah, alaikum minallahi. azu alaikum min Allah. Assalamu alaikum. Me ma'ana ta Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Walaikun salam. Kai fa kace kuna da mustalahatu daman mustalahatun naku a cikin alkur'ani suke. Kwarai da gaske. Mustalahatun naku a cikin alkur'ani suke. Ai mustalahatu da na ga maka ita eh, ba larabci bane kai. ka biyo da shi a cikin ya ke. to nan kana ma shi irin wannan ne fadin Allah ara hadiya azu alaikum min Allah babu matsala ba matsala yanzu tunda dai ka kasa wannan dai babu matsala wallahi ban kasa ba wallahi ban kasa ba to ba zan je maka tambaya ta gaba a yanzu mu je na biyu a yanzu mu je ai na biyu Shehu Ibrahim yake cewa kana ji. Shehu Ibrahim ya kasa tauhidi gida uku. A tsaya ai kafin na zo nan nan ka tsaya ai na karanto abubuwa da yawa. A yanzu ma fassara za ka yi mana tunda ni na fassara kun ce ba haka ba. wai yanzu ni da na bugo ka bari ne maka tambaye da nake so ne maka mana sai ka yi min taka ai kai kai karatu duk mun ji ka ni yanzu ka baga ah. kalubalanta ka nake sai ka kare to ai abin da ke faruwa kana ji akwai wayanda suka ce na yi fassara ba daidai ba yanzu kai da kake dan dariƙa sai ka tabbatar mana ni sai na biyu ni abin da nace fassara da kai kai fassara alaka to ne eh, kawai ka ja baki ka fassara ba matsala kai yanzu kai taka sai abu na biyu eh. wa izastamarra ala zalika idan hali ya ci gaba da shi akan haka wasala sai kenan sai mutum sai ya kai ga wani mataki wasala ila halatin sai mutum ya kai mataki zuwa ga wani hali ya kunu zikiru shi ambatan Allah da yake zai kasance wa da shi wanda ake ambata din wa zakiru fa kaji kuma wadzakiru da shi mai yin ambatan shi mai yin ambatan wal mazkuru wal mazkuru da shi wanda ake ambatar waye ake ambato Allah ake ambata waye yake yin ambatan shi bawa ne yake yin ambatan to yakunu zikiru wal wal mazkuru wahidan fasara mu ji wahidan yawa Sai shi da zikirin da wanda ake ambatan da da shi wanda yake ambatan sai su zama kamar sai zama kamar abu daya <laughs> kana ji kalmar kamar kalmar kamar eh. ita ma kafirci ce amma kana ji da Allah ina eh. kamar aka sa ina ka samo kamar anan ya kunu zikir wa zakir wal mazkur wahidan yanzu kai ne yanzu kake kamanta Allah da bawa ko su to kamar abu daya Allah i to kamar bawa wannan ma da ka faɗi kafirci ne Allah i to kamar bawa to kalmar kamar ina ka samu ta na fassara maka yanzu ka ji daɗi a'a tsaya da a'a ai baka gama fassara ba ya kuni zaki tsaya mana ma na ƙara bayani na adalci kenan na fassara maka iyanin zan maka bayanin ta za ka yi bayani amma fassaran ma ba mu gama mun ji cewa da zakiru da mazakuru da zikiru an zama abu ɗaya me hujja sai ka tsaya na faɗa hujja ta za ka faɗi hujjarka amma ai ba mu kammala fassara ba ka ah, ce tsaya ma za ka yi ta gana sai mu tsaya anan sai mu ci gaba ina kan fa waya ban sauka ba wallahi da ka tsaya anan kowa ya ji me wuce jama'a za su fahimta kai ma ka fahimta dan Allah ka tsaya abu a hankali wallahi ina so ka ah. gane kana ji to billahi ba a gama fassara ba a a dan mai fassara ai mu ji yakunu zikiru dan mai mai zikirin da bawa yake yi zai kasance ko wa zakiru eh zai kasance da shi wanda yake yin ambatan bawa kenan wal mazkuru da shi a wanda ake ambatan Allah kenan wahidan sun zama abu ɗaya yawwa da Allah da bawa sun zama abu ɗaya ko eh Yawwa to kun ji ya ce da Allah da bawa sun zama abu ɗaya to ya aka yi da Allah da bawa suka koma abu ɗaya imana mana bayani mm, to zan yi bayani mm. kana ji Allah ya zama bawa zai yi mana bayanin Allah ya zama bawa yanzu kuna jinsa eh eh <laughs> kana ji na eh ina jinka na'am sai a saurare ni me hujjar su fa akan haka yanzu kana jina ai eh, ina jin ka fa Allah ya zama bawa ina jin ka ka faɗi hujjar ka to ka duba littafin Ibn Taymiyyah ubudiyya kana da shi eh. shafi na hudu to kana da littafin Ibn Taymiyyah shafi na hudu al-ubudiyya amma ka san wani abu da yake faruwa zan kana da shi ne a zan ba ka bani dama ba zan eh, fito a gashi a nan a gabana amma kana ji eh abin da da nake so kana ji mu yi kafin mu je cikin ubudiya a musulunci me wujjar ka eh. Allah ya zama bawa farko kenan shine zan gaya maka a ciki shine zan gaya maka menene ibn taymiya yake yi fassara irin wannan magana ta baye shine zan gaya maka kana ji tsaya ka ji da Allah yanzu mu koma cikin alkur'ani mu fara ji ka akan Allah ya zama bawa eh. ba wai ba wai zancen ibn taymiya ba in ka kawo mana a cikin aya Allah ya zama bawa eh, eh Allah ya zama bawa to sai mu je kuma ibn taimiyya amma kawai shi shine a cikin al'ubudiyya haba dan uwa a qawalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha ba yi da ibn taimiyya malami ne ko baka yadda da shi ba ni baka yadda da malami bane ba ni ban eh. yadda zancen sa wujja bane zancen Allah da manzon eh. Allah na yadda wujja to to to amma shi ma ai da ayar da wannan ya dogara bari na fassara maka inda yace su fa suna irin wannan maganar a'a kamun ayar da ya dogara da ita bazzancansa kamun ayar da wace aya shi ibnu taymiya ya dogara da ita ce Allah ya zama bawa eh. ga ayar da ibnu taymiya ya kawo shine me ka gane ubudiyya shafi na hudu yana maganan fana'i an shuhudi siwa cewa sufaye suna fana'i ya zama ba sa ganin kansu ya ce wa haza ya hasulu ni kasirin mina salikina ya ce irin wannan hali yana faruwa ga ga salikai sufaye wanda suka kama tafarkin zuwa ga Allah Allah fa innahum li fardi injizabi qulubihim ila zikrillah ga maganar zikirin yace saboda tsabar tafiyar su a cikin ambatan Allah wa ibadati da bauta masa wa mahabbatihi da kuma san Allah da ya cika zuciyarsu wa du'ufi qulubihim da raunin zuciyarsu an anta shahada gaira ma ta'budu ya zama zuciyarsu ta kasa ta ga abin da ba shi ne abin da suka yi bautawa ba ba sa ganin kowa sai Allah wata ragaira ma ta kasu zuciyarsu ta kasa ganin abin da ba shi suka nufa ba la ya kadu bi qulubihim ghairul lahi ya zama ba zuciyarsu ba ta darsa komai in ba Allah ba bal wala yashuruna kama wala yashuruna kai a jikinsu ma ba sa jin gashi zai suna tare da mutane amma ba sa jin kan suna tare da kowa yace kama kila fi qauli ta'ala kamar yanda malaman tafsiri suka faɗa a wajen faɗin Allah wa baha fuadu ummi Musa fariga yayin da cewa zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta zama farigan wato ba ta da tunanin komai sai annabi Musa a cikinta wa in ka dallatu bi bi laula an rabatna ala ha, kana ji na ci gaba ina jin ka nan zaka nuna min inda yake Allah ya bawa ina jin ka yake qalu farigan ibnu taymiya ce ma'ana farigan min kulli shay'in ai zuciyar su zuciyar mahaifiyar annabi Musa ba komai ba komai a cikinta illa zikirin Musa ba ce batar annabi Musa ya ce wa haza kasir ma ya yaruddu liman da hamahu amrun yace irin wannan hali yana kama wanda wani lamari ya ya ya ya ya sa ya kama shi min al'umur daga cikin al'amura in ma hubbin ko dai na soyon biya wa in ma kaufin ko tsoro wa in ma raja'in ko yana raja'in wani abu ya buƙa kalbuhu mun sarifan an kulli shay'in zuciyarsa sai ta zama ta kau da komai ba ta ganin komai illa amma amma a haɓa sai abin da kawai take so take gani au kawai da ka janyo mun inda yace Allah kana ji Allah zai zama bawa kawai ni abin da nake so kawai kenan gashi nan ai zan kai ka a'a gashi abin da yake faɗa a kana ji kai ni wajen kawai gaba ɗaya kai ni wajen gaba ɗaya inda yace Allah zai zama bawa a'a yana magana cewa ai ba su su wani hali ne su ba suke shiga su ba kansu yaya muke da kai me za ka kamun cewa yi dalili ma za ka kamun ayar da ibn taimiyya ya kawo Allah ya eh. zama bawa shi fa ka tafi nemo mun eh, to ba ga to na fara maka magana hali da sufaye suke shiga su irin ba magana hali ba da Allah kana ji inda yace Allah zai zama bawa amma ba suna faɗa da harshen su suna faɗa ne da harshe da abin da suke shaidawa suke ganin sa ka fahimci wannan to saura minti ashirin kana ji da Allah a guje nuna min inda ibn taymiya ya ce Allah zai zama bawa eh. kawai nunan wajen kowa ya gani to so to mu dawo kan matsala ha to babu inda Allah yake iya zama bawa tunda ka shiga cikin al'ubudiyya ba za ka fito ba fa kaga da Allah ya ka ji, tunda ka shiga cikin al'ubudiyya ba za ka fito ba sai ka nuna min inda yace Allah zai zama bawa ba za ka fita ba eh, eh sai ka nuna wajen to to shikenan mu je yace wa idza qawiya hadal hada idan irin wannan hali yayi karfi tare da bawa to yadda darifa yadda dariba fi tamyizihi sai ma ya kasa gane kansa kar yanzu annahu huwa mahbubu sai ya zaci ma shine ma masoyin nasa ka fahimta ya ce kama yi zukaru kamar yadda ake faɗa an na rajulan alƙa nafsahu fil yammi cewa wani mutum ya faɗa kogi fa alƙama muhibbuhu nafsahu shi ma masoyin nasa sai ya afka a bayansa sai ya ce ana waƙatu fa ma auƙaka da kalfi ni da na faɗa kai me yasa ka faɗo bayana sai ya ce gibtu bika anni fa zanantu annaka anni ai saboda soyayya na ɗauka ma ni ne din na faɗa ba kai ba wannan shi ibn timi yana faɗa cewa akwai ittihadi na ma'anawi cewa haduwa ce ba wai haduwa yanda kai kake wannan kana ji ba shi din na tambaye ka ba ina ne yace Allah zai zama bawa kawai nuna wajen magana su bai kai na faɗo maka istilahin su abinda suke nufi da irin wannan haduwar a'a da Allah kana ji dan girman Allah kake mana haka ina eh, ne inda eh. yace Allah ya zama bawa nuna wajen dan Allah nuna babu shi ne nake nuna maka ba ba kamar ya babu in kana ya faɗin ma me me me ne fadin annaba hadisi in na so bawa kana dan babu wani ma'anar fadi fa sai ka nuna wajen ina ne inda yace Allah ya zama bawa ko zai zama bawa ina wajen nuna da Allah duniya ce fa take kallon ka ina ne inda yace Allah zai zama bawa gashi gashi ya kunu zakiru wal mazkuru يقول الذكر والذاكر والمذكور واحدا كافا فسرا فا سيس زما قيا to ina ne inda ibnu taymiya yake da Allah da bawa za a zama daya Qur'ani da hadisi ka fahimce ni kana ji ko malam kanawi me yasa ake yin tawili ga Qur'ani da hadisi maganganun annabi ba a fassara su yadda suke ma'anar kasancewa daya a ma'ana ba a ba ba assalamu alaikum wa alaikum salam yanzu dan Allah kana ji ina ne inda ibnu taymiya ya ce Allah zai zama bawa dan dan girman Allah ka nuna mana wajen dan Allah kana magana kana shine na gashi shine wannan da ya kawo cewa salikai suna shiga irin wani hali karanto a ji karanto a ji da abin da suke ambata a'a ka karanto lafazin kowa ya ji inda ya faɗi haka Allah zai zama bawa karanto hatta ya da rufa fi tamyizi fa kar yazun annahu huwa mahbubuhu idan idan sufi ya shiga irin wannan halin sai ya rasa sai ya rika dauka ma shine abin da yake ambatan shine masoyin nasa menene kalma ai sun da shine masoyin kuma wani abu daya menene kalma ai yazunnu amma na ma'ana <laughs> me kaga kana ji Allah ya fe ma dai yanzu dai ka kasa nuna mana inda Ibn Taymiyyah ya ce Allah zai zama bawa <laughs> to tunda ka kasa nuna wa kana ji to ni tsaya in nuna ma inda Ibn Taymiyyah ya ce wannan magana kafirci ce tunda ka kasa tsayani in nuna ma eh, inda yake wannan magana a a tsayani nuna ma tunda dai ka eh. kasa kana ji da Allah ni tsaya in nuna ma eh. inda yace wannan oh. abin kafirci ne tsaya ka gani gashi gashi oh, jama'a suna kallo cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na biyu oh. shafi na da shida. ya kawo zancen ibnu saba'in gashi ya ce wa ibnu saba'in rabbun malikun wa abdun halikun wa zalika Allahu fakat wal wahamun ya kawo wannan magana cewa Allah kawai yawa wahami ne khayal ne ba shi da samuwa irin da yadda kuke faɗi sai ya ce huwa ya ce huwa li aslihi fasid ya ce wannan abun ya dace da ƙa'idar ibn Sabin ta ɓata sai ya ce fi anna wujudal makhluki cikin cewa samuwar abin halitta wujudul khaliki shine samuwar mahalicci eh. sai ya ce wali haza ƙala saboda haka ne ma ya ce wa antum zalika kuma din hakan ne ya ce fa inna lallai shi ja'alal abda halikan ya sanya bawa ba shi ƙararre ya ce ai la wujuda lahu ai shi bawa ba shi da samuwa yace alam ya baka illa wujudin rabbi kamar da yadda kuke faɗi da babu abin da ya saura sai samuwar ubangiji yace faqala sai yake cewa wa antum zalika kuma din haka ne yace wa kazalika qala eh, wannan shine nasin da ka Allah tsaya tsaya tsaya ana wannan ana kallo ina karantowa yace Allahu fadat wal kasratu wahamun Allah kawai yawa wahami ne ya ce fa innahu shi wannan magana ala qaulihi la mawjuda da illallah kamar yadda shehu Ibrahim a ya faɗi ya ce a kan faɗinsa ne la mawjuda da illallah. sai ya ce wale haza kana ya ƙulu saboda wannan nema ya kasance kane ya ƙulu huwa shi ya kasance yana faɗi huwa shi ɗin wa ashabuhu da ɗalibansa ko da sahabbansa fi zikirihim cikin faɗinsu laisa illallah babu sai Allah kamar yadda shehu Ibrahim ya faɗi. ina sauraron ka na yi kiru ina sauraron ka na. Yace badala qaulil musulmina maimakon faɗin musulmi la ilaha illallah su suna cewa laisa illallah mm. kamar yadda shi ibrahim ya ce wahum ya ƙuluna la illallah cikin firiya da tafsir kaga wannan fiye ibn taymiya ya ce wannan kafirci ne bata ne da haka kana ji ka kasa yawa cikin al'ubudiyya mu kuma ga shi na karanto ma nan na ji ka karanto min to ina jin ibn taymiya nan ya kafirta wannan ko eh to kana da majamu'atu rasaili ibn taymiya shafi na hamsin da biyu? to ina jin ka to in ka duba shi kansa ibn taymiya ya zo fassara ya zo fassara fadin sufaye ina zuwa ana man ahawa wa man ahawa ana hana na hanu ruhani halalna badana ina zuwa ina zuwa abu na'am ka duba majamu'atu rasaili ibn taymiya shafi na hamsin da biyu. ina zuwa kakka damu yaya eh abin ya ce ai e dan maimaita ana man a ya zo ibn taymiya ya zo fassara waɗannan baituka na tufa ga su ana man a hawa man a hawa ana ka fasara min meye ma'anar su a'a kana ji ai ba in fassara ma ba kai da zaka yi istilali kuma ni zan taimaka ma to to zan fassara maka ni yanzu a'a ba ka ba wai ka fasara mun ba kana ji har yanzu abin da muke bin ka inda ibn taymiya ya ce eh. Allah zai zama bawa nan na ce ma ya ce Ga gashi nan shi ne zan nuna maka shi ne zan kai ka ibn taymiya da mu'atir rasail ibn taymiya shafi na 52 eh ya zo fassara wannan baitin ibn taymiya a ciki ka fahimta ana ana man ahawa wa man ahawa ai yace Allah zai koma bawa kai sai ka ji ni ai ana man ahawa wa man ahawa ana ko ba na so ne ka fara ba na ai wahala cikin can da ka shiga ka kasa nuna wajen ba dan baka wahala ba ba dan baka wahala ba idan na kai Yan karanta maka cewa me shi a gurin shi ibnu taymiya idan su bai sun faɗi haka wannan wannan ittihadin ko wannan haɗewar me suke nufi a gurin ibnu taymiya ya fahimce ya hutar da kai da Allah fahimta eh tsaya na hutar da kai kana ji da Allah ba sai ka bani wahala ba kana ji ya na karanto ma zancen shehu tijjani cewa ibnu taymiya ya nemi su inkari kawai din mu rufe abin tunda dai ka kasa nunawa ai wannan na faɗa maka littafi da shafi ka taurare ni sai na gama sai kai min wannan inkarin sai dai in ka ce min ibnu taymiya bai faɗa ba ya ce ma'anar faɗin sufi ana mana hawa mana hawa ana ya ce fa haza inna ma arada bi shayru al ittihad al ma'anawi ya ce ma'anar ma'anarsa ittihadi ne na ma'ana ba na hakika wai Allah da bawa wai sun narke sun zama abu ɗaya ba a'a na ma'ana ne inji ibnu tamiya katti hadi ahadil muhibbina bil akari kamar yadda masoyi zai ji abinda duk masoyin cin nasa da yake tunani shi ma shine a ransa kamar shi ya zama shi ka fahimta ko kaga assalamu alaikum kana ji kaga a yanzu kana bata wa kanka lokaci kana ji kaga a tsaya da Allah kana ji idan Allah ya so bawa zai zama hannunsa zai zama kafarsa zai zama ganinsa zai zama wannan amma ittihadi ne na ma'ana a to ku ba ka kuke cewa kaga da Allah kana ji kaga kana ji duk eh, wannan surutun da kai baka ban wujja ba shi ah, shehu ibrahim ba inda ya ce kama ya kuna zikir wa zakir wal mazkur wahidan eh. haka ya ce shi bai ce kama ba da haka kana ji tsaya da Allah wa zaka tambaya Allah shine ni a matsayina na masanin shehu ibrahim na ce ma ga abin da suke nufi ni sun yi irin wannan magana wahidan sun zama abu daya <laughs> amma na ma'anawi kamar yadda ibnu tamiya ya fassara ya fassara to shikenan yanzu da Allah kana ji a nan cikin jawahirul ma'ani a muqaddima ka fahimta a tsaya tsaya tsaya ina jin wannan shi ne zai raba mana gaddama da Allah dan tsaya da Allah ka fahimta kan wannan karatun da kai mu dawo kan magana kasa tauhidi da a kaga da Allah kana ji ai ni ba mu gama ba ina so ne mu yanke wannan abu a cikin jawahirul ma'ani a cikin mukaddima tsaya da Allah ina ganin zamu wannan zamu akan karatun da kai nake so ne takibi mu dawo kan magana kata tauhidi da kai gida uku a'a kana ji ai ba mu gama ba kaga can ai ka bani wahala har yanzu har yanzu baka nuna min inda ibn taymiya ya ce Allah zai zama bawa ba ba duk buge buge karin yi. har yanzu tunda ka kasa nuna min tsaya amma masu sauraro ai sun fahimce ni tsaya ka ji kana ji yanzu ittihadi ne anabi kaji Allah ya sa mu dace tsaya ka ji kana ji a'a kana ji ba za mu dawo kan nan ba fa kana ji sai mun gama da abin da zan nuna ma cikin jawahirul ma'ani a'a kai wanda abin da kai karatu akan sa ni yanzu nake ma magana to ai kai baka kawo min ba ai ka wahal da ni kace ibnu taymiya ya ce Allah zai zama bawa amma kai baka nuna mun ba kana ji wallahi abin da na ga maka cewa kai ne baka fahimta dai ba ga ibnu tamiya in aka ce wannan magana ga abin da ibnu tamiya ce ga to wai yanzu kana ji yanzu da Allah kana ji a yanzu da Shehu Tijjani da yace ibnu tamiya ya ne musu inkari da kai yanzu waye ya fa sanin ibnu tamiya shine zan nuna ma wajen gashi a cikin muqaddima tsaya da Allah an wasu wurare da ibn tamiya yake wasu fa in kari ba amma wasu wuraren ma yana dacewa da su a cikin su amma shi shehu tijjani ai bai bambance ba kamar ya bai bambance ba ai bai bambance ba shi ai da ka tsaya kana ji da ka tsaya na karanto ma eh ina kallon kana ji assalamu alaikum eh assalamu alaikum kaga irin wa'annan hayaniya ba za mu fahimci juna da kai ba Allah kaga irin wayannan hayaniyar kana ji ba za mu fahimci juna da kai ba nan jama'a ba za su fahimta ba da yanda muka fara a hankali ni da haka ni na so wato dan yawa zan baka ka'ida zan baka ka'ida da Allah ibn arabi ibn arabi a wajenka sufancinsa sufanci ne mai kyau ibn al-arabi muna da shi guda biyu akwai al-hatimi shi al-hatimi din eh, shi nake nufi at-ta'i eh ibn al-arabi a sanin da ne masa akwai maganganun da ake danganta wannan assalamu alaikum duk ba wannan na tambaye ka bane Allah ka tafi lokacin sallah ya kusa da Allah kana bani wahala ibn arabi sufancinsa a wajenka a wajen shehu tijjani a wajen shehu ibrahim sufanci ne mai kyau kawai abin da na tambaye ka kenan ah, ibn bi sufi ne kwarai da gaske sufi ne sufancinsa mai kyau ne kawai abin da ni na ce ma kenan sufancinsa mai kyau ne kwarai da gaske yau to assalamu alaikum to tsaya ka ji a wajen ibn taymiya sufancinsa ba mai kyau bane da ka tun daga eh. asali ya an samu wannan in ka duba a eh. cikin alfurqan baina in rahman wa in Shetan. ga abin da ibn eh. taymiya yake cewa yace fa inna ibn arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyatil malahidatil falasifati to kaga tun daga nan eh. kamata ya ka rufe bakinka ka shiru yace ibn arabi da ire-irensa da Allah tsaya mana tsaya mana da Allah kai Allah ya samu dace ina kallon tsaya in bakka eh, kana ta wahal da ni hayaniya kake yi sai ka ɓata lokaci ka ɓata masu sauraro lokaci ya ce ibina arabi da ire-irensa ko da sun yi da'awa suna daga cikin sufa ya ce suna daga cikin mulhidai kaga yanzu ibina taimiyya ya faɗi matsayin ibina arabi kenan shi yasa kana ta wahala kanka amma dai baka nuna mana ba ba inda ibina taimiyya ya ce Allah zai zama bawa ka shiga ka kasa nunawa ka ɓatan lokaci assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na ba kai maka Allah na wuni malam a gurguje na dawo <laughs> saboda wannan mutumin ne da ya zai bata mana lokaci. Allah ka san wato wato Na malam wato da farko malam yayi abin da ban sani ba jahilci ne ya kai shi zuwa ga aikatawa ko ko menene oho. Umar Futi a cikin Rimahu fasali na goma sha tara ya gaya musu cewa shi fa shehu idan ya magana ba a yi masa tawilin maganarsa eh, kwata-kwata ba a yin tawilin maganar shehu ba ma a neman dalilin da yasa ya faɗi wannan magana kawai umarnin da ya za a je a yi riko da shi da gaba ɗaya ina zuwa to ban sani ba eh tsaya je in yi alaura ina zuwa eh amma tsaya je in yi na malam ok to ba damuwa to kamar yadda na faɗa cikin rimahu wanda yake haɗu da jawahir mani kenan fasali na goma sha tara wanda fasali aka buɗe fi tahdidihim min mukhalafati shekhi ba'da a a iban aw ghaiban wal itirabi alaihi sirran wa jaharan fasali aka buɗe domin gargadin muridai wajen yin musu mashehu da kuma yin da wato ainihin yi masa jayayya cikin duk wani abu da ya faɗa ko a sirrance ko ko a bayyane to a ciki ne aka ambaci wannan maganan cewa wa Allah yanzu rafi a fa'ali shekhi wa la ya ta'awwalu alaihi kalamuhu bal yaqifu inda zahiri kalamihi ki shehu in yayi magana ba a tawilin maganarsa ana tsayawa ne a zahirin maganarsa saboda haka can shehu da ya ce wa anna masharul arifina nara kulla shay'in huwa Allahu to wajibi ne a wajen ka kai muridi ka tsaya a zahirin maganar shehu ku a rufai kuna ganin komai komai a cikin duniya kuna ganin shi ku wallahu shine Allah yawa ku kuna ganin komai a cikin duniyan nan Allah ne domin idan ba hakan yake nufi ba dan me za a yi ishara zuwa ga cewa dan adam bai da mashiga a ciki ko bai da mafita dan me za a ce sai a cikin wani hali ne mutum zai iya fahimtar wannan waye bai san cewa komai waye bai san cewa Allah subhanahu wataala akwai ayarsa a cikin sammai akwai ayarsa a cikin kasai akwai ayarsa a cikin duk wani halittu ba waye bai san wannan ba har na ba sun san wannan tunda sun san cewa Allah subhanahu wataala shi halicci sama shi halicci kasa ya halicce su wala insa alta man khalaqa samawati wal ardi wani amsa suke bayarwa Allah suke bayarwa wannan tauhidin kowa ma ya san shi to me na cewa dan adam bai da mashiga a cikin komai bai da mafita ai abin da ake nufin kenan kuna ganin komai Allah ne shi yasa ma ake cewa ba kwa kaiwa wannan matsayin shine ma tauhidi na tsantsa wanda shine abin neman sufaye so da haka kuna ku tauhidin kuna ganin komai Allah ne shi yasa ma kuke cewa idan har Allah samamme kuma ya zaya ce wani samamme kamar yadda Shehu Ibrahim ya kawo cikin jawahir Rasail kamar yadda Malam ya karanta juzu'i na biyu shafi na sittin. inda yake cewa ya kula Sheikh Ahmad Tijani fi jawahir ma'ani Shehu Tijani yana cewa cikin jawahir ma'ani ya za a yi a ce akwai abu guda biyu in kunta maujudun wallahu maujudun fa samma isnani aina tauhid ka ce Allah samun mene ka ce wani ma samun mene to ka samuwa biyu kenan to ina tauhida to abin da ake ishara kenan can kuma gashi kiri-kiri kana gani an ambata maka cewa wa idza wasala saira idan ya ci gaba da tafiya ko wajen su ta fi zalika idan ya ci gaba da tafiya a cikin wannan zai kai zuwa ga wani hali wanda zai kasance ya kunu zikru wa zakiru wal mazkuru wahidan da zikirin da wanda da mai yin zikirin da wanda ake ambato din za su zama abu daya kuma ka zo kana cewa wai wai wai ibnu taymiya wai shi ma ya faɗa haka ina ibnu taymiya ya faɗa haka so kuna neman shirkan ku ku daina nema a wajen ibn taymiya idan kuna neman shirkan ku ba ku daina nema a wajen ibn taymiya ku dai ku nemo inda ku nemo shirki ya dan ku kirikiri ga abu straight amma ka zo kana ta mutane lokaci kabu nan kabu nan kabu nan kabu nan an ce fasara abu kaje kana ɗauko kalma daga cikin aljihunka kana ciro ta kana bayarwa kana cewa wai ai saboda kai muridin shehu ne saboda haka duk yadda ka fasara ba a karɓar kenan ko to ba sani ba wancan ka'idar ta kin yi wa shehu tawili ina ka san ina ka ajiye ta baka san ta bane ko koya ne ne saboda ku ji tsoron Allah in za ku yi shirkan ku je ku nemi shirkan ku ba wajen ibn taymiya ba ibn taymiya kafirta masu irin wannan abubuwan yake yi kana ji an karanto maka ku ne kuke da karkasuwan tauhidi na yan kowa Allah la illallahu babu sai Allah saboda ka ji tsoron Allah za ku yi addini ku je ku yi addini ku je ku yi addini ku can ku rena neman shirkokin ba wajen ibn taymiya saboda a duk sannan ku shiga cikin tafi ibn taymiya rashin karatun ku ne yake fitowa fili mutum kirikiri zai bayyana ga abin da yake nufi amma ku canja masa ku ce dole wai sai ya kumban kara ya dawo irin naku to idan ya dawo irin naku gashi ya kafurta sai ya kenan wanda kuma wannan alamu ne na marasan gaskiya domin marasa gaskiya shi ne kullum in ka ce masa ka taka shi zai ce to kai ma ka taka ko shi kenan duka a taka ka shi kenan idan ma har ibn miya hakan yake nufi misali bayan gashi kirikiri yana kafur da masu yin wannan abu akan me ya saba da ku akan me yake yaushe mun ku inkari akan me yake cewa su ibn arabi kafirai ne akan me yake cewa su hallaji kafirai ne duk ba aka irin wannan bane hallaji akan me aka kafuta da shi akan baya sallah ne akan yana cewa su buhari ne ba zama sha'ani saboda shehu ibrahim da su shehu tijjani sun bashi mafaka daga baya cewa ai bawa zai iya wato ainihin cewa shi allah ne a cikin wani yanayi wanda ku kun ce abin neman ku ne shi kuke nema mutum ya ce shi allah ne haka shehu ibrahim ya faɗa saboda ku ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala ku tsaya ku yi karatu na gaskiya ku yana shishine-shishine mutum bai ma fahimci masala ba ka ga yana kokarin kutsawa a cikinta. ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya gafarta mana da sani ba ko malam ya dawo assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفا متكئين على سرر مصفوفا وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تاثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله أكبر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 عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام ومنك السلام تمام تمام الجلال والاكرام لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله فلا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Assalamu alaikum akara ko Allah. Assalamu alaikum rahmatullah. Eh mun je mun yi sallah ne. Na ga wancan. Eh na gwancin wancan ya bata mana lokaci. Wannan ba Allah. Eh. Ba ba kuma ba zai iya ba. Wato malam wani abu ne wanda duk Allah ya kaddara duk wanda ya tashi zai kare kariya sai Allah ya wahalar da shi da ita. Allah ya abin nasu bai. Yanzu da ba a maka Allah ya kalewa yanzu misali duk yana cewa abu ne na kokarin cewa ba haka bane ala shiga ta wala shi akwai wata siffa wanda kuku yan dalika ba su ba kudubi siffan Allah subhanahu ta'ala wanda yan dalika ba su dauko sun ba kudumin su ba Allah mutanen nan kawai sai da addu akwai wata siffan wanda wanda na Allah ne wanda kudubi bai da ita Allah ya san zuciya ne kawai yawa sannan baya da wannan in ba in ba ya zama Allah ba to me yasa ne zama haka Allah shiga ta sannan baya da wannan Allah shiga ta wannan duk wannan hadisi da yake ta kokarin kawowa ko ta su dauko ayan Qur'ani wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama ko za dauko innal ladina yubayuna ka innama yubayuna Allah yaru la fawqa aydihim wani magabacin su ne ya fassara wannan Qur'anin ko hadisin a haka to eh shi eh, dai wannan bai kawo ba amma da yake ɗazu lokacin sallah ne yayi kana ji wani malamin ne a littattafan gaba ɗaya da ke duniya ya fassara cewa abin da suke nufi shine wannan eh ba matsala ina ganin kana ji Sheikh tsaya mu gani za mu kiransa yanzu saboda na ga ɗazi yana taɓata mara mana lokaci. Ya zo ya mana yadda eh. aka yi haka. eh saboda lokacin sallah ne kuma na ga yana taɓata mana lokaci shi yasa sai na bashi na ne sallah ma ku bari a ƙara ɗauko shi kaji yadda ƙai mutanen suke mutum abin da babu shi ci da ƙarfi kuma kuma inda jahilci yake ƙara bayyana Allah ya ji da dallahi ka zo ka ƙara ka kasa kuma ƙara abin da ka zo ka kai ƙarya ka zo ma'ana ka kasa defending Allah ya ji mu dallahi wai ka ake nuna <laughs> wai kuma abin ma da ɗan fi bani wannan wai ibnu taimiyya ya ce Allah zai zama baba an ce ka nuna wajen an tisa ka an shiga cikin littafin ka nuna kana tabbai kai can kamar abin da abdul jabbar yi to ina jin ina karanto shi eh wa abin da abu jabbar yayi ne ko eh eh nan ya faɗa ba aka ce nuna <laughs> <laughs> to ina ganin zan zan tashi amma dai muna ta kiransa kun gani eh, saboda na ga zai bata mana lokaci ne eh, kuma lokacin sallah ya yi to kaga ba ma biye masa ba ya ce ibn taimiyya ya faɗi an ce ya kawo ya kasa yana tafa gauna inda kasa ibn taimiyya ma da ba za ka ce shi za ka tafi ba Allah ya sa mu dace Allah ya shirye